ga watan abinan a watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin ashurar rubariya cikin zai bayan lafiya walƙawiya cikin yaƙo muna cikin bayani akan akidocin a yau za mu tashi shafi na ɗari da ashirin da tara na'am Bismillah Rahman rahim Bismillah Rahman rahim yaqulu mu'arrikul isma'iliyya wato wani malamin tarihi na yan shi'a isma'iliyya yana cewa kamilun husain an muwaffiqil ce haza. eh sunan wannan malamin tarihi muhammad kamil muhammad kamil husain ya faɗa game da wato an mawqifil karamita haza wato yana magana dangane da mawqifin karamita na ainihin kashe bayan Allah da ƙoƙarin su mallaki mutane da ƙarfi to sai yake faɗin cewa ta'allabu ala la'immatul isma'ili fi salmiya wato su ƴan karamita su ma wasu rasta ne wasu rasta ne daga cikin ƴan isma'iliya to su ƴan karamita wato sun kulla makirci ga manya-manyan a'imma na Ismailiya a can sulamiya sun kulla musu makirci wa khalu ta'atahu wa ja'alu da'wata li azzu'amaihi sai suka tube da'a a gare shi suka tube biyayya ga ainihin shugabannin Ismailiya a'imma din su sai suka sanya ainihin da'awa ga shugabannin ainihin karamida kamar yadda nace su yan karami rassa ne daga cikin yan Ismailiya to yanzu sun tumbuke asalin shugabannin Ismailiya din sai suka sanya ainihin shugabannin su na yan karami da suka zamanto su ne shugabanni duna a immatul Ismailiya koma bayan a immatul Ismailiya wato suna so su yi juyin mulki kenan su mayar da ainihin malaman su su zama su ne a imma asalin yan imaman imaman shi'a din a tumbuke su bal sha'ul qaza ala a'immatil ismailiyya a'a sun so su halakar da su ma sun so su halakar da a'imma na ismailiyya fa hajjamu ala silmiya. sai suka kai hari ga ainihin sullamiyya sunan gari ne wa qtahamu duna la'imma an gane suka suka ainihin kutsa cikin wannan gari wato koma bayan a'imma wa salabu kathirun min amwalihim suka kwace da yawa daga cikin dukiyoyinsu sun kwace dukiyoyin mutanen garin da masu bin ainihin a imma din wa qatalu ba'd afrad al-usra kuma suka kashe sashen ainihin iyalan ainihin a imma din fa asalin imaman da ake cewa su ne imamai na shi'a din to su yan karamika sun je sun kashe sashen iyalai na na ainihin wayannan imamai din وكان الإمام الإسماعيلي إذ ذاك الوقت هو عبيد الله المهدي يا كسان شيء إمام na Ismailiyya a wannan lokacin a wannan lokacin imam din shine Ubaidullahi al-Mahdi allazi ja'at ilayhi al-anba'u bi nawaya al-qaramita wanda labari ya zo masa da niyya na ainihin yan karamita ya ji labari cewa ga yan karamita sun garin Sullaniya suna so su kashe ainihin ubaidullahi din wanda shine imam din sai su nada nasu kuma kuma abin da zai ba mamaki su ma faɗin yan ismailiya din ne ba su da bambanci da ismailiya wajen aƙida amma yanzu ne suke so shugabanci suna so su cire asalin a'imma wanda su yan shi'a suka ce a wato Allah ne ya nada wannan imaman to yanzu suna so su cire su su hau فهرب مع بعض أفراد أسرتي من سلمية إلى رملة a lokacin da Ubaidullahi al-Mahdi al-Imam wanda shine imam ɗin, da ya ji labarin ga 'yan karabida sun zo da makamansu sai ya gudu tare da wasu sashen ɗaiɗaikun iyalansa daga Sullaliya zuwa Ramla daga Sullaliya ya koma garin Ramla وعلم القرامطة بفراره فتبعوه إلى الرملة to su ɗan karabida sai suka samu labarin ya gudu cewa ga imam nan ya gudu sai suka bi shi zuwa garin ramla yuriduna qatlahu wa man ma suna son su kashe shi da waɗanda ke tare da shi gabaki daya wasalaba wasuliba amwaluhu wa mata'uhu wasal wasalba yuriduna qatlahu wa man ma'ahu wasalba amwalihi wa mata'ahu suna so su kashe shi da waɗanda ke tare da shi kuma su kwace mai dukiyoyinsa da kayansa آه، فاضطر المهدي إلى الفرار مرة أخرى إلى الفسطاط إيه مهدي يمزو للورا يكاما دولي مهدي يقودو وتكرو نبيو زوا شنغر فسطاط أشان مصر أشان وجد أكرا فسطاط مصر حيث أقام عدة أسابيع آه، رهل رهل بعدها إلى شمال إفريقيا عند يطيع أنا وجن أشان فسطاط مصر يطيع wasu wato satuttuka masu yawa ya ɓoye a wajen satuttuka masu yawa a rahala ba da da lashi mali, ifirkiya sai ya gudu ya tafi ya yi rihila bayan ta zuwa ga can arewacin ifirkiya wa hunaka haro nafsa to a lokacin da ya je arewacin ifirkiya a nan ne ya bayyana da kansa ya fito ya bayyana dama yana daga cikin a'immatul mastur wato shugabanni koyayyu wanda ba su bayyana ba a nan wajen sai ya bayyana da kansa cewa shine imami daga cikin a'imma na isma'iliya wa kharaja min sitri sai ya fita daga ainihin boyewan shi ya bayyana da kanshi wa a'lana imamatahu wa da'watahu ba'da an ta fi sitrin wa khafa sai ya bayyana da ainihin imamancinsa da da'awan shi bayan da sun kasance cikin sitira da kuma ainihin buya yanzu ya fito ƙaro-ƙaro ya bayyana ra'ayinsa cewa shi ne imami na Ismailiya na wannan lokacin. Wal haƙiƙatun lati la shakka fiha an alƙaramita harakatun Ismaila. Ismailiya. Ismailiya batiniya. To wani zai iya mamaki. To wa'annan ƴan karamita su wane ne kuma su? Tunda dai idan an ce su yan Ismailiya ne, gashi kuma suna bibiyan imaman Ismailiya suna kashewa. suna bukata su kashe su sun su hau misali to su din nan ko suna da wata aƙida ce koyayya wanda ba irin na ismailiya ba Kila shine ne tambayar da wani zai yi to shine malam ya ce mai rubutun tarihi yace zance na haƙiƙa wanda babu shakka a cikinta lallai yan da harka ce ismailiya da'awa ce ta ismailiya fadiliya hamalat ahdaf ismailiya wanda suna ɗauke da hadafi na ismailiya komai nasu na ismailiya ne kawai suna son mulki ne kawai a lokacin wa tabannat manahijahum wa asalibahum sannan kuma sun ginu akan sun ginu akan manhaji na ismailiya da usulubin ismailiya gaba daya so da karami da ba su da bambanci da yin ismailiya ta kowane bangare وكانت qarmatiyya القرامطية min جزاء da'wati al Isma'iliya. Ya kasance harka ta قرمطية sakamako ne daga da'awa ismailiya kawai daga nan ta fito fahiya ismailiya lahaman wa daman wa aqidatan su din nan yan ismailiya ne lahaman da naman su da jinin su da aqidan su wato jini da tsoka su gabaki ɗayan su yan ismailiya ne su gane mai son ƙarin bayani ya duba cikin al-Firaq wal mazahib al islamiyya shafi na 289 zuwa 292 na'am al-ismailiyatu fi misr wato ismailiya a misra كان عبيد الله المهدي لديه طموح كبير لنشر المذهب isma'ili to shi wannan bawan Allah wanda shine imami na Ismailiya na wannan lokaci kamar yadda muka faɗa baya wanda su ƴan karami da suka nemi ran shigo har ya zama to ya gudu ya je Misra to shi wannan Ubaidullah al-Mahdi yana da wani irin kwaɗayi yana da wani irin leƙe mai girma zuwa ga yada ainihin mazhaba na isma'iliya a Misra yana tunanin yaya zai yi ya yada wannan mazhaba ta isma'iliya a Misra wanda lokacin mutanen Misra wato suna bin aƙida ne na Asha'ira mafi yawan su na'am بل ولم يقف به حد inda Haddi na shiri mazhabi kai wato iyakan kwaɗayinsa bai tsayu a wajen iyaka na yada mazhabansa ba kwaɗayinsa an gane bai tsayu kan yada mazhaban ba kawai kasan akwai mutumin da za ga yana da tunani kawai na yada da'awa baya tunanin ya kafa daula yaya za mu yi mu yada da'awanmu a garin yamurai yaya za mu yi mu yada da'awanmu a garin kaza a garin kaza amma baka da da'awan baka da manufa na kan mallake su to shi wannan bawan Allah wato ba wai ya tsaya bane kawai kan yana so ya yada da'awa na Isma'iliya ta shiga Misra a yana da wani buri kuma na yaya za a yi yan Ismailiya su mallaki Misra Misra ta zamanto headquarter na wannan da'awa din wa tasbiti sultanihi fil aqtar al maghribiyyah wahdaha da kuma tabbatar da ainihin ikonsa a cikin sasanni na ainihin yammaci shi kadai wato ba wai suna so su tabbatar da shi a nan bane a'a lakinnahu kana yarnu basruhu ila mis sai dai idan shi wato yana kura basarahu ila misr yarnu basarahu eh? yarnu bi basarihi yana ainihin kura idan shi zuwa ga misra yuridu an yaftahaha yana so ya bude misra shi burin shi yaya za a yi ya samu nasara misra ta zama to helfata na da'awa ismailiyya wa yaj'alu minha maqarran li khilafatihi wa da'watihi kuma ya sanya misra ta zama to matabbata na khalifancin shi da kuma da'awansa shi ubaidullahi mahdi wa idza tamma lahu zalik idan wannan ya cika gare shi istata'a ay wasi'a da'irata dawlati fi bilad sham wal jazirati al-arabiyya zai samu daman wasa'awa zai samu daman wasa'a da'ira ta daularsa a cikin garuruwan sham da kuma jazira na larabci jaziratul Arabiyya. shi a tunaninsa misra na da tasiri sosai in har ya samu nasara kan Misira, to ta hanyar Misira zai samu daman ya haɗa ainihin da'awa ta ismailiya kasashen larabawa da kuma ƙasar sham ga baki daya an gane wannan yawwa wa min samma lam yataraddad fi ay yab'atha ila misr thalatha malatin askariya saboda haka ta ne bai yi kokwanto ba dangane da ya ainihin ya haɗa ya aika zuwa ga Misira. wato farmaki farmace farmace na sojoji har guda uku an kai hamalat askariya an kai farmace farmace hare-hare na sojoji har sau uku a misira alhamalatu talul hamala alhamla tilwal hamla wato kai farmaki bayan wani farmaki an gane farmaki bayan farmaki walakin kullu hadhihi alhamalat ba'at bil fashl sai dai duk wannan farmaki gaba daya ya dawo da mai ya dawo da da ainihin wato tabewa sun kai hari ba samu nasara ba saboda misra tana da ƙarfi sosai bisababi quwwatil akshid al-askariya saboda ƙarfin runduna na sojoji suna da ƙarfin runduna na soja a misra misra har gobe suna da shi inda yaƙi ne Allah ta'ala ya ba su jarumta na dumfarar makiya ina ganin in kuka duba tarihin yaƙin ainihin misra da isra'ila za ku san da haka da ba dan an musu wayo ba shugabannin misira an siye su da ba dan haka ba da sai misira ta ci ainihin isra'ila da yaki yaƙoƙin da aka yi gabashi ɗaya har ya kai ga an yi wannan camp david accord din nan kaga ka duba tarihin yaƙe-yaƙen za ka ga wani yaƙin da aka yi akwai yaƙin da aka yi saura kaɗan misira su ci isra'ila da yaƙi amerika ta shiga Haka fahimci wannan ko to su mutane ne wanda allah ta'ala yana ba su nasara suna da jarumta sosai misirawa har yanzu akwai akwai ainihin sulhu tsakanin Isra'ila da Misra cewa babu yaki tsakanin su saboda Isra'ila ta sha wahalan Misra sosai na'am wa ala rogmi min al-fashl alladhi muniya bihi Ubaydullah al-Mahdi wato duk da ainihin wato wargajewa duk da ainihin tabewa wanda ainihin Ubaydullah al-Mahdi ya samu fi ta hakiki al-hadaf wajen tabbatar da wannan hadafin ya samu tabewa bai samu duk harin da ya kai bai samu nasara ba Idda marat so da yawa illa anna la yimmat al-fatimiyun lam yatasarrab lam yatasarrab al-ya'as wa al-milal ilayhi eh, sai da cewa su wato imma na na fatimiyya sune yan ismailiyya al-fatimiyya ana kiran su fatimiyun ana kiran su alawiyun an gani ana kiran su fatimiyun saboda suna danganta kansu zuwa ga ainihin fatima radiyallahu anha cewa su zuri'a ne na Fatima ana kiransu kuma alawiyun wai suna da alaka da Aliyu bin Abi Talib radiyallahu an an gane wannan ko duk da cewa malaman tarihi sun karyata wannan dangantaka to amma wannan suna ana danganta shi zuwa ga zaka ana yan alawiya amma kuma dukkan su gaba ɗaya ga zanadika ne su an gane suna danganta kansu zuwa ga Aliyu bin Abi Talib amma aqidan su aqida ne na kafirci kuma zindi na zanadika to su a imma na ainihin yan fadiliyun wato lam yatasarrabu al-ya'as aw al-malal ilayhim wato dai ba tsammani ko kosawa bai nasu zuwa gare su ba dai ba tsammani ko kosawa bai su zuwa gare su ba wato duk da wannan hare-haren da suka kai wato ba su taɓe ba ba su ɗaya tsammani ba suna ganin cewa in sha Allah a ci gaba da kai hare-haren nan gaba za su samu nasara وظلوا يخططون لفتح مصر واتخاذها مقرا لسلطانهم sai suka zamanto suna ta suna ta ainihin wato kulla tsare-tsare suna ta yin tsare-tsare yadda za su yi su samu su buɗe misira da yaƙi kuma su riki misira ya zamanto shine capital ga ainihin mulkin mulkinsu shine matabbaci ga su. wa mun muntalaqan li nashri da'atihim لما تتمتع به مصر من موقع متميز kuma ya zamanto muntalakan ya zamanto matafiya ya zama shine kaman hanya na yaɗa ainihin da'awansu lima ta tamata'u bihi misr min mawqi'in mutamayyiz saboda abinda misra take jin daɗi da shi تكي jin daɗi da shi na ainihin wani matsayi wanda yake ya bambanta da sauran mutane wani irin matsayi na musamman wa makanin mutawassit kuma suna da wani wani waje wanda yake matsakaici bayan al-aqtar al-islamiyya tsakanin garuruwan musulmi tsakanin sasannin musulunci suna da wani waje matsakaici wato in ka ci misira kamar ka ci tsakiyar larabawa kenan a gani ka samu tsakiya za ka iya isar da sako kowane bangare tunda kana tsakiya eh. wa ba da muhawalatil fashilil mutakarrira fi fati misir bayan kokarin su bayan kokarin su wanda duk kokarin nan ya tabe tabewa wanda yake mai maimaituwa a wajen kokarin fatahu na misra istata al al-isma'ili ar-rabi al-mu'iz lidin Allah hadha al-amal al-kabir to sai ainihin imam na isma'iliya na hudu shine al-mu'iz lidin ya samu dama an yi an jiza hadha al-amal al-kabir ya samu daman wato zartar da wannan aiki babba wasitati qa'idihi jawhari sokli wato da taimakon wato komandan shi shine jawhar asqali wannan komandan shi shine ya samu nasara har ya zamanto sun samu sun ci misira da yaki yan shi'a yan shi'a ismailiya albatiniya suka ci misira da yaki wa zalika fi sana wannan ya faru hijira annabi na 358 eh, an gane ko aka yi wannan abu washe والشيء ya الذي يدعو shati annal الإمام المعز لدين Ya ce wani abu bako mai kira zuwa ga mamaki abin mamaki an gane ko lalle shi wannan imam din su al-mu'izz lidinillah allazi futihat misr bismihi wanda aka buɗe Misira da sunansa lam yusari ila al-intiqal ila misra ba an ci misra da yaƙi ba to ai ya kamata ya tattara ainihin komadansa ya koma misira tunda yana so misira ya zama shi ne capital ko ya zama shi ne asima na misira to shi din nan bai yi gaggawan tashi daga inda yake tafi Misira ba duk da an ci misira da yaƙi sai ya ƙi ainihin kwanshi kayan shi koma misira bal hada wa dhalla mustaqirran fi shimali a'a wato ya ya kansa ya zamanto ya tabbata a can arewacin afirka gashi an ci misira kuma dama ya ce yana buƙatar misira don ta zamanto asima capital to an ci misira to ya kwashe kayan shi mana sai ya ƙi a gani sai ya zamanto ya tabbata a can arewacin afirka can ifriqiya din وكان الهدف من ذلك كما يذكره بعض المؤرخين عدم اطمئنانه الى الشعب المصري to kila wani ya tambaya to me dalili me yasa gashi an samu misra an ci ta da yaki amma an kansa zuwa shi imam din ya kasa zuwa Misira. a ya kamata ya zama akwai dalili ko an ce ya kasance hadaf daga cikin wannan kamar yadda wasu sashen malaman tarihi suke ambatawa adamu itmi inanihi ila Sha'abin, Misiri. rashin amincewansa zuwa ga talakawan Misira bai yarda da su ba yana ganin in ya je garin za su iya yin wani bore kuma su kashe shi ya san mutane ne wanda yake masu zuciya sosai to so da kashe sa ba shi da nutsuwa ya kwashe kaya ya koma misira inda nan ne suke so su mayar da shi asima <coughs> ah, allazi in bada mustasliman lil jayn al fatih bi qiyadati jawhar eh wana ko gyara lil jaysh lil jaysh al fatih allazi in bada mustasliman lil jaysh al fatih wanda in ya bayyana cewa ya mika wuya ga sojojin da suke cewa sun ci misira da yaki da jagorancin ainihin jauhar astakali ko in har ya miƙa wuya ga wannan to alhamdulillah sojojin jauhar astakali wanda ya tura wato sun ba shi labari sun ci misira da yaƙi to alhamdulillah yanzu suna da iko akan misira in ya saki jiki ga wannan ya shiga uku fa inna qidatahu lam takun litastaslima li aqidati wafi eh, wafida yace muqaddara yanzu an ci misira da yaƙi kamar yadda aka faɗa tabbas din yace lalle aqidansa aqidan shiwa shi imam din an gane al muiz li dinillah aqida shi ta ismailiya lam takun li tastaslima li aqidatin wafida wato aqidan mutanen misra afwan aqidan ita misra bata kasance za ta sallama zuwa ga wata bakuwar aqida ba aqidan misra ba za ta sallama zuwa ga bakuwar aqida ba mutasimatan bil guluwi wata ta siffanci da guluwi kun gane yayi ka san yan misra suna kallon ismailiya aqida ce ta kafirci aqida ce wacce ta siffanti da guluwi saboda su suna bautan mutane ne ba suna bautan Allah bane sannan kuma su yan yan badiniya ne masu cewa qur'ani akwai zahiri masu da badini kuma su suna halatta haram suna haramta halal duk wani abin da ka sani a musulunci wato sabanin sabanin addinin su ne misali an gane wannan ko to saboda haka sun san yana da wuya 'yan misira su iya sallamawa zuwa ga wannan aƙida ɗin kaga matuƙar da ya zama to kana mulkin mutane ka daban da su ka san ba masu ba bane ko to wayannan mutane a koda yaushe in suka samu dama za su iya zuwa su kifar da kai wannan shine abin da ya faru da zuwan turawa Najeriya sun zo nan Najeriya musamman nan arewacin Najeriya arewacin najeriya yana daga cikin wurin da ya ba turawa wahalar mulki wato sun yi duk dabarunsu yadda za su juyar da arewacin najeriya su bi addinin krista da zaran arewacin najeriya sun bi addinin krista to za a samu soyayya tsakanin masu mulkin da su najeriya tunda masu mulkin kristoci ne kuma kristoci ne to sai arewacin najeriya suka iya da su miƙa wuya zuwa ga addinin krista saboda wayan da aka yi musu aka ce to an buɗe musu makarantar boko za a koya musu ilimin sana'a to sai aka tura addinin krista cikin boko din wanda in yaron ka karatu, yana karatun boko yana karatun addinin krista. kafin ka ankara an kristanta da danka. to malaman wayannan zamani sun saka gado wannan makirci sai suka nuna cewa kada wanda ya kuskura ya tura ɗan shi boko kafirci ne na fatan gano wannan to sai zaman to turawa sun yi duk dabarun su da kyaututtuka da menene akan a tura yara boko an ki turawa da zaran an zo gida sai a ɓoye yaro har cikin akwati ana ɓoye yaro sai a zo ina yaron ka sai ce ai babu kowa a gidan hatta sarakuna sun iya da su mika yayansu saboda suna da kishin addininsu ba su yadda a mai da yayansu kiristoci ba haka sarakuna suka yi ta 'ya'yan su in an matsa mu sai su fito da bayi to mafi yawan wanda suke ta mulki yanzu an ce 'ya'yan bayi ne saboda su sarakunan sun yi mika 'ya'yansu to sai zama su 'ya'yan bayi ka zama ta 'yan boko an gane wannan ko to abubuwa irin wannan sun faru turawa suka ga cewa fa nan arewacin najeriya zai yi wuya su iya mai da su kiristoci tunda duk kokarin da suka kan sai sai dan nan garin nan zariya din nan nan usasa nan da suka dan samu nasarar kristantar da hausawa kadan wanda har yanzu suna nan kristoci ne su an gane ku to shine sai suka ce to abinda zai tunda suna so su yi mulki to bari su yi abinda kira indirect rule wato shi mai mulkin yana can wani waje sai dai ya bada doka ga ainihin sarki duk dokan da yake so sai a bada sarkin da kun san shi addinin ku daya sai a bashi doka shi zai zartar da dokan baturi. sai ga sarki kawai ya zo ya ce yi kaza ka ki ya hukunta ka dama ka san shi kuma kana jin tsoron shi to da haka suka yi mulkin arewa kuma daga baya sai ga cewa in suna son jin daɗi in suna son a shiga boko tunda ko banza inda aka yi boko za a rage kin su tunda an dan kwashi wani abu na tunanin su to abin da zai a bara a dan cire kiristancin shine sai aka cire kiristanci sai aka zo da ainihin boko to anan ne aka fara dan shiga bokon aka fara dan shiga boko har zuwa ga yau an gane kuma wannan abin ya yi tasiri sosai a ƙasar hausa a gane an ce shi kashi wannan boko kalma ne na zargi ilimin boko an ce kalma ne na zargi saboda haka shi ne za ga wasu na sukan nan ƙasar hausa a ce ai hausawa gashi nan mun ce boko ba kyau an ce boko ba kyau a ƙasar hausa to gashi ne yanzu an mana nisa shin da Allah an ba ƙasar hausa nisa mutumin da ya tsira da addinin shi domin ya yadda da da ilimin duniya ya yadda ilimin duniya ya rinjaye shi ya tsira da addinin shi da mutumin da an kwashi kabilunsu da yawa an bai da su kiristoci amma sun samu gokon waye samu nasara ya a irin nawa gajeren fahimta sai daga babu wanda ya samu nasara a Najeriya kawai Bahaushe ina fatan gane saboda dalili yadda aka yi mulkin su turawa sun kasa juyar da ƙasar Hausa da kuma Kirista amma sun juyar da ƙasar Inyamurai sun samu nasara kan wasu daga cikin Yarbawa an gane da yawa wasu yarbawa musulmai ne aka mai da su kiristoci amma kuma daga baya da malaman suka gano sai suka ta buɗe makarantu makarantu wanda yake an haɗa shi makarantu su suka fara buɗe makarantu yarba suka fara gane suka gano sharrin sai suka buɗe irin ansaruddin nuruddin nawairuddin waye din din nan wato boko aka gina sai aka gina boko aka sa addini a ciki su suka fara irin buɗe wannan islamic model school an gane da sun gano cewa ashe turawa suna so ne su amfani da boko su kiristantar da su sai yarbawa suka yi wannan za ga makaranta za gana cewa nuruddin na wa'iruddin tun ka je wajen za ga cewa boko ne da islamiyya za ga su irin wannan ya faru amma kasashen inyamurai da ke dama ba ma musulmin bane su an samu nasara an canza sun koma kiristoci kawai sai kuma bautan gunkin da suke yi da sauransu haka an fahimta to irin wannan shine abinda shi wannan bawan Allah yake so ya yi misali ya juyar da Misira ta koma a ƙira ismailiya kuma ya san abu ne mai kama da wuya shi yasa babban abin da ya kamata al'umma su yi kuna so ku samu nasara a karantar da al'umma a aqida in kuna tare da aqidan ku sai dai mutum ya ta kashe ku amma ku mutu da aqidan ku kuma ya san cewa bai isa ya canza ku ba yawa ya za a yadda da addinin arne wallahi gara na yi shahada shikenan ina fatan gane wannan wannan tasirin abin a ƙidanka zai sa ba mai samun nasara kanka sai dai ya san ya kashe ka ko baka yarda da shi ba kaga shi ma wannan yanzu ya ce aqidansu ba zai samu amsuwa a misira ba saboda aqidansu yan misira na siffanta aqidansu da guluwi to tunda yan misira suna kallon su mutane ne wanda sun yi guluwi har sun kafirta yaya za a yi 'yan misira su amshi aqidan Ismailiya ba Badiniya to in ko ba su an shi wannan aƙida ba akwai sauran na aka ba yanzu in ya zo ya zauna a wannan garin duk mutanen garin ba suna kallon shi arni duk inda ya bi za ce ga shugaban arna nan to ya san a da yaushe za a iya yin bore to shi yasa yayi wannan wayan duk da an ci da mulki ya ce eh to a wato da karfin soja dai an ci da mulki amma aqidan su na nan tare da su to sai ni ba zan koma ba an gano wannan kaga kenan yana da me yana da wayo لهذا ترك المعز قائده جوهرا يميهد له الساحه shi ya sanya shi wannan mu'iz da dinin la shugaban ismailiya imam su sai ya bar kwamandan shi a garin misira ya ce kwamandan shi ya ci da zama shi yana nan can arewacin afirka a yi lahu saha wato ya shimfada mai farfajiya shi wannan kwamanda din ya buɗa mai hanya na hawan min arba'i sanawat wato ya bar shi kwatankwacin shekara hudu ya ce ka zauna garin shekara hudu kai ta karantar da mutane a gidan ismailiya kana bin su kana canza musu tunani idan na ga akwai alamar nasara zan shigo اختط فيها مدينة جديدة بعيدة عن الفسطاط أطلق عليها اسم القاهرة ciki ya أتكي كركرو مدينة جديدة ya كركرو wani مدينة جديدة wani sabon برني an gane nesa da ainihin fustat wanda ya samu wannan birnin suna alkahira wannan garin alkahira capital na na na, egypt wannan almu'iz lidinillah shi ya kirkiro wannan dan shi a din shi ya kirkiro birnin alkahira ah, wa bana jami'an kabiran fi wasṭiha kuma ya gina wani jami'a babban jami'a a tsakiyar wannan alƙahira din likai ya kuna markazan litalqin almisriyin ad-da'wat al-fatimiyya domin ya zama to center markaz na ainihin laƙana wa 'yan fadiliya a laƙana wa ƴan misra da awon fadiliya za a yi amfani da wannan jami'a wajen yada shi a ismailiya shi jami'an azhar kenan fa wa atlaqa alaihi al-jami'u al-azhar tamayyunan tayammunan tayammunan bil bilbatul bilbatul fatimatu zahra eh to sai ya sanya mu wannan jami'a suna aljami'ul azhar jami'a na azhar wato saboda neman albarka saboda tabarruki da batula fatimatu zahra ya sa wannan suna ne saboda fatimatu zahra azhar an gane ko yana neman albarka da diyar manzo sallallahu alaihi wasallam وأصبح الجامع الأزهر مركزا علميا لقيادة الدعوة الإسماعيلية sai wannan jami'a na Azhar sai ya waye gari ya zama to markazan ilmiyan liqiyadati da'awa al-Ismailiyya ya zama shine senta na ilimi ga ainihin jagorancin da'awa na Ismailiyya an sun gina shi ne don su yada aqidan na shi'anci kuma shi'ancin ma mai zafi an shi'ancin da su kansu yan shi'a ma tsoron suke ji su kansu ah, oh. yanzu in ka tambayi yan shi'a na Najeriya kan za su gaya ma cewa wa'ina yan shi'an kafirai ne yan shi'a na Iran wanda yan shi'a Najeriya gaba daya babu irin wannan shi'a a Najeriya in ma akwai yanzu tana ɓoye don ba zan iya cewa babu kwata-kwata an gani kada mu zo mu irin na babban malamin Allah ya ji kansa mu Muhammadu Gumi malabar kuma ma'amuru kuma lokacin da ita kungiyar izala su sun kwakulo sun gano lalle akwai shi a Najeriya har sun fara yin wa'azi a ta tagadangadan to shi kuma malam bai taba ganin wani dan shi'a ba bai san shi ba shi ya san kawai ana bugawa tsakanin izala ne da dariƙa kawai malam yana yana yin wa'azi akan sufaye yana faɗin illolinsu kuma 'yan sufaye suna mai raddi shi iya abin da ya sani kenan su kuma yin izala suna yawace yawace suna lungu lungu suna gamuwa da mutane sai yan kungiyar izala sai suka ce akwai shi a jama'a ku yi hankali shi'a ta kunno kai Najeriya suka fara wa'azi kan akidodin shi'a masu hadari suna wa'azi suna bayanin wane ne kome komeni da sauransu kome ni. a lokacin nan a wannan mutumin dan gungu shi ma yana cikin izala yana daga cikin wanda suka tsaya sosai wajen yin wa'azi akan faɗin sharrin shi'a da kawo hujjoji a daga littafansu lokacin yana kan sunna lokacin kafin ya koma mai to a lokacin ya dan lokacin da yake yake sunna ya tsaya ba karamin aiki yawan sunna ba a lokacin daga baya kuma sai ya rikide ya koma dan dan qur'aniyun ko to da sauransu da kila wasu wasu za su ɗauka ko asalin shi ɗan ƙur'aniyun ne asalin shi yana daga cikin gaggagaggan masu wa'azi na sunna an gane in mutum zai yi wa'azi ya yi saboda Allah in kai saboda Allah sai Allah ya dawo da kai ila yawmil da zarar ka dan sanya wani abu na riya ko neman mulki ko wani abu kalas ka tafi a dade ana yi sai gaskiya ina fatan gane wannan to saboda haka lokacin nan sun fito sun nuna wa mutane akwai shi'a kuma lalle akwai shi'a kuma suke da gaskiya sai aka sai su yan shi'an da kansu sai su zo wajen karatun malam lokacin suna muslim Brada, su kansu wasu daga cikin ba san akwai shi'an ba wato suna tare da malamin shi'an kuma shi'an ya dosa yana so ya karanta, amma su mabiyan ba san shi'a ke zuwa karantar da su ba su mabiyan sun dauka kawai malamin su mai kishin addini ne yana kira zuwa ga a tabbatar da daular musulunci ne yan izala suna kishi ne saboda malamin gwamnati ne su to saboda haka sai su zo wajen malam akal makan lahu muna da tambaya wai akwai shi'a a Najeriya sai malam ce babu shi'a a Najeriya ƴan shi'a su ne masu zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam a nan Najeriya ba mu da ba mu da wani addini sai sai dariƙa sai kaza sai kaza sai kaza babu shi'a a Najeriya kai duk Afirka ma babu shi'a ina ba gane wannan to a lokacin sai yan shi'a sai su yan muslim brothers ta kun ga malam ma wanda shine malamin yan kizalan ya ce babu yan shi'a kun gane kenan wani lokaci yana iya yiwa da ɗalibi da malami su faɗi magana kuma ka ga gaskiyar na wajen ɗalibi su ɗaliban sun fi malam gaskiya a nan wajen tabbas akwai shi a lokacin kuma shi malamin shi a yana nan yana ta yaɗa ta a ƙarƙashin ƙasa amma kuma su hatta mabiyansu wala wani bai sani ba wani kace mai dan shi a sai ya fashe da kuka ni ne dan shi a sai ga ya fashe da kuka kuma tsakanin shi da Allah bai sani ba amma daga baya da malam ya fito ya ce to shi dan shi'a ne in za ka yi ka yi ba za ka yi ba to wallahi tun da malam dan shi'a ne ko za shi wutar jihar nan mu tafi tare wani ya ce wallahi ko malam za shi wutar jihar nan ni ma nan za ni tun da malam dan shi'a ne to ni ma na zama dan shi'a shikenan a nan ne da'awa ta shi'a ta fara a Najeriya an gane to kaga shine to ni ma kada in zo yi wannan kuskure ce babu shi'a Ismailiya kwata-kwata a ga abin da ya bayyana gare mu da yanzu ba mu ganta ba ba mu taɓa haɗuwa ko mu ci karo da wani mai ra'ayin ba amma zai iya yi wa tunan wa'annan shi'a sun fi kowace shi'a makirci suna iya zama shekaru masu yawa suna cikin ƙasar ku ba ku san da su ba sai rana ɗaya kawai su fito wasu fitowar suna fitowa suna fitowa ne da makamai sai ta kashe mutane ku rasa masu waye masu kisan wa'annan kuma su wane ne su za su yi ta kisa sai sun razana kowa da kowa ita hukuma ma in ba tsayayya ba ce ta rushe kenan to da haka suke cin gari sai su fito ka gansu dubbai kuma baka san ko daga ina suka fito ba sun ninninka sun ninninka yawan sojojin ku kila so 20 ko so 10 ga makamai to haka suka yi hata misira da haka suka cita suna nan za su yi kwantan bauna suna ta tarbiyyantar da kansu kuma suna da sirri sosai suna da rike sirri in an ka shiga cikin da'awan ana karantar da kai za ka rike sirri duk bala'i ko za ka mutu za ka faɗi sirrin ba saka cikin kungiyoyin shi'a an ce ba wata kungiya mai hadari kamar ta ita wannan shi'a din shi ya sanya mafi yawan mulki tun mulkin da kaga an yan shi'a sun yi wa'annan su ne shi'a na Iran shi'a imamiyya isna a shari'a ba taɓa yin mulki ba sai wannan sai mulkin nan na ayatollah khomeini shi ne asalin mulkin da suka yi wanda za a ce sun yi mulki wanda ya shahara amma asalin masu mulkin wa'annan ne galiban an gane ku wannan shi ne na'am وكان في مقدمة Isma'iliyya? Ya kasance a cikin أشكم مقدمة نائنهم ما سدعوا na Ismailiya a Misra. Allazina wafadu ila Misra qabla fatiha li yumayhidu sahata li nashr al-madhhab al-Ismaili. Wa'anda suka bakunci Misra kafin a yi fatahu Misra din. Sun riga sun je garin suna ɗan shimfida hanya ga Imam li yumayhidu saha domin su shimfiɗa fage domin yaɗa mazhaba na Ismailiyanci. Adda'i Fairuz wadda'i Abu Ali. Akwai wani mai da'awa ana kiran shi Fairuz. Akwai kuma wani mai da'awa mai suna Abu Ali. Wa'annan su suka fara zuwa Misra suna ta ɗauki ɗaɗɗaya. Suna ta cusawa mutane miyagun akiduna na Ismailiya. وقد بدأ وفود هؤلاء إلى مصر مع مولد الخلافة الفاطمية في إفريقيا حقيقة manya-manyan bakin wa'annan wufud na wa'annan yan shi'a din sun fara zuwa Misira, tare da haihuwan khilafa na fadimiyya a ifirkiya, lokacin da aka haifi shugabanci na fadimiyya a ifirkiya. tun daga nan ne aka fara tura manyan baki daga ainihin wannan ifirkiya ɗin zuwa ainihin Misira domin yaɗa yada da'awan shi'anci غير أن أكثر الدعاة وألاهم مكانا بين المصريين sai dai cewa mafi yawan masu da'awa wanda ya fi maɗaukacin matsayi tsakanin wanda ya fi yawan tasiri sai dai wanda ya fi yawan tasiri kuma ya fi su maɗaukacin matsayi tsakanin mutanen misira kana da'i aba ja'far ibn nasar shine wani mai da'awa na shi'a mai suna abu ja'far bin nasar abu ja'far ibn nasar shine wanda ya fi kowa tasiri daga cikin du'at na ismailiyya وكان صاحب ندوة في داره بالقسطاس wato ana kiran shi sahibu nadwa yana yawan kiran ainihin irin semina din nan da irin su wato yana kiran semina tarurruka a cikin gidan shi a can fustat ah, wa kanat ad-daru multaqa lil ulama'i wal udaba'i wal a'yan ya kasance wannan gida din nashi ya zama mahada na manyan malamai da malaman adab da kuma mutane masu daraja wa mahma kila fi sha'ani quturati haula du'ati ala jamahiril misriyin kai duk abin da aka faɗa dangane da girman sha'anin wayannan masu da'awan eh ga ainihin wato mafi yawan mutanen Misra jumhur na mutanen Misra fa innal haqiqa anna adada man ta'athara bid da'wati al-fatimiyya ala aydihi cewa lalle ga haqiqa lalle adadin waɗanda suka tasirantu da da'awan fadiliya ta hannun waɗannan duk da cewa ba masu tasiri ne mutane ne sun yi tasiri amma adadin waɗanda suka tasirantu da da'awa fadiliya a hannun waɗannan lam yakun bi shaklin zahirin fi mujtama'in ta'assalat fi nufusi abna'i aqidati eh bai kasance wato mutanen da suka tasirantu da wannan da'awa a hannayensu ba su kasance bi shaklin zahirin ba da siffa wanda yake bayyana ba ba su yi tasiri ba ba su kasance da siffa wanda yake zahiri ba a cikin mujtama wanda ta wato ta kafu ta asalar fi nufusi abna'ihi a kirfi ahlus sunna wanda aqidan ahlus sunna ya kafu a cikin ainihin rayukansu su mutanen masar suna bin aqida ne na asha'ira kuma dama su shi'a a wajen yan shi'a mutane biyu ne a duniya sunni shi'a shi dan shi'a duk wanda ba dan shi'a ba zai ce sunni ne shi ka'idar dan shi'a kenan an gane mu ne muke bambanta mu ce akwai asha'ira akwai maturidiyya akwai ahli sunna salafiyun su ba ruwansu da wannan an gane wannan su yan misira wato suna bin aqida ta ainihin asha'ira har zuwa yau an gane kuma wannan gari a ah, salahuddin al-ayubi shine wanda ya yaki shi a fadimiya kuma ya kwace ainihin masar a hannayensu ya kwace wannan jami'a ta azhar kuma ya tsaya sosai ake ta karantar da ainihin aƙida ta asha'ira a cikin wannan jami'a din har zuwa yau sai ya zamanto wannan jami'a ta zamanto ita ce ta shahara a duniya gaba ɗaya wajen karantar da addini don jami'an misira kusan ta mafi yawan jami'o'i daɗewa, wanda yake an kafa ta wajen karantar da addini shi yasa ta fitar da ainihin manya-manyan malamai a cikinta an gane ku amma dai kowa ya san cewa har zuwa yau tun daga wancan lokacin zuwa yau suna kan aƙida ne na asha'ira shi ma salahuddin ayubi yana kan wannan fahimta ne na asha'ira an gane kuma wannan fahimta shine iya fahimtar da ya bayyana gare shi a wannan lokacin kuma idan fahimta ya zama shine fahimtar tana ganin babu wani sunna sai shi ko baka samu bayanin da ya fi shi ba baka da laifi an gane kuma Allah ta'ala zai taimake ka kamar yadda zai taimaki kowane ahlus sunna saboda kai ne ahlus sunnan wannan zamanin daidai da zamanin ka kuma je ne kamar da awan shau dan fodiyo ne yayi shau dan fodiyo yakan yi bayani cewa shi ba ash'ari ne ga aqida ba malike ga mazhaba sannan ba kadire ga dariqa na ba san gane to kuma wannan duk rubuce-rubuce shi yana bai boyewa yana fitowa yayin wannan bayanin amma kuma in ka duba karantarwar shi da yan kadiriya za su fi irin karantarwar shi kusan da an samu da an rage ainihin da an rage ainihin tazara tsakaninsu da ahli sunna shi shi wannan mutum ne mai son kawo gyara mutum ne mai so ya yaki bid'a kuma ya tabbatar da sunna duk abin da ya san bid'a ne zai yaki shi shi yasa hatta cikin sufanci sai da yayi as-sunna fi tasawuf wal bid'a fi tasawuf yace a cikin sufanci ga abin da yake sunna sannan ga bidiyoyin da an kirkiro su cikin dariƙa ka taba jin wani sufi yanzu yana bayanin wa ko wani bidiyo ga dariƙa suna ba da kariya ne ta kowane bangare an gane to me kuke tunani da a ce shehu dan fodiyo mu mumarasa da littafan salafiyun da a ce ya samu maraji da yawa da ba ƙaramin fa'ida za a samu da shi ba an gane da hatta babban malamin malama wa gobe Allah ya ji kansa shi ma da ya taso asalin shi bakadire daga baya shi ma yana da alaka da kadiriya sosai daga baya cikin iko Allah ya fahimci sunna amma kuma yana yin da'awa ta asha'ira in ka duba tafsirin mara radul azhan na farko tafsirin shi na da mataki wajen guda uku ko hudu tafsirin shi na farko ya yi shi ne kawai wajen asha'ira an yana maganar istiwa'i da wajen maganar abin da ya shafi wa gaziban lahu alaihim da wasu sifa daga cikin sifofin Allah tawili yake yi a hankali a hankali ya fara mu'amala da saudiya ya yi mu'amala da malaman saudiya ta hanyar rabida kafin ka ankara malamin kuma ya fara canzawa cikin tafsirinsa ya fara gyare-gyare ina ganin kusan tafsirin shi na ƙarshe kusan ya fito fili ya nuna shi kawai salafiya zai kun gane aqidan shi na salafiya ne misali kuma ya faɗa da bakin shi shi da can muna cikin bata muna bin manhaji na asha'ira sai Allah ya shiryar da mu zuwa ga fahimtar sunna yayi wannan bayani kirkiri wanda yana karatun ashifa ke da can muna bin maza ba sa asha ce asha'ira kuskure ne lokacin malam sarus gumbi lokacin yake magana cewa malam asha'ira kuskure ce asha'ira kuskure ne aqida ce karkatacciya an gano wannan to kaga wannan ba wato malami akwai malamin zaka cewa yana yin sunna iya sunnan shi kenan saboda babu wani bayanin da ya bayyana gare shi da zai samu bayanin da ya fi wannan da ya wuce haka an fahimci wannan to shi ma ka haka shaudan hodiyo da duk wasu malamai in mutum ya tsaya iya inda Allah ya fahimta da shi kuma da ikhlasi Allah zai yafe mai sauran an gano wannan to wannan shine abin da yake faruwa kada ku ji ina cewa Salahuddin ayubi ba ash'ari ne ku zo kuna sukan shi a na gaya muku ne aqidan shi amma kuma a zamanin shi babu wani bayanin da ya wuce wannan an gane sun dauka duk mutumin da ya a sha'ira a lokacin kawai dan bidi'a ne sai an yake shi ko ba samu wani bayani na salafiya mai kyau balle su iya gano kuskuren wannan manhajin ba misali Allahu a'lam ta'assulan amikal athari al bunyan wato a cikin mujtama wanda aqidan ahlus sunna ya kafu ga a cikin ran ƴaƴansa irin kafuwan irin kafuwa wanda yake mai zurfin tasiri mai ƙarfin gini kaga shi kenan mu ba da ƙarfi wajen karantar da mu, su kafu akan aqida to duk yadda wani mutum ya zo ya da su akan aqidar su zai rasa yadda zai da su da a ce wannan dan shi'a ya zo ya da su jahilai ba san aqidar ba da tuni ya juya misra gaba ɗaya ta koma shi'a to har yanzu a masar in gaya muku babu aqidar da take shan wahala kamar shi'a har gobe in ka je in ka je masar zai ka nemi dan shi'a makaranta suna tsananin adawa da shi'a su masar a jami'an azahar malaman suna yin raddi sosai ga shi'a ko ba su yarda shi'a ta yi tasiri a kasar misra ba saboda sun san irin wahalar da aka ba su a da to ba sa wasa da gidan shi'a su masar an gane wannan ko to kaga irin wannan duka ya nuna tasirin karantarwa inda za a karantar da al'umma a nuna musu abu shikenan wanda ma ya so ya dawo da shi'a ta ya karfi ya ce ya ba 'yan shi'a dama su zo su yi husainiya don su yi bikinsu kaza kaza zai haɗa alaka da shi'a shine wannan marigayin mursi a lokacinsa ya so ya ba su dama su zo su yi ta harkar su na bautan kaburan su da kuma harkar su na husainiyat kafin a mai mulki ya ce zai hada alaƙa mai karfi da shi a na iran to da abin da ya kama da wannan amma yanzu kwata-kwata babu alaka tsakanin iran da misira wai yadda za a yi hatta zo ta kafa wani abu na jami'an ta ko kafa wani fikiran ta ba ta da an gane wannan ko نعم ومن القضايا المسلم لها أن أعظم دولة فاطمية إسماعيلية للي daga cikin ainihin wato kazaya wanda yake abin sallamawa gare ta hukunci wanda yake mata a sallama masa lalle mafi girman daula ta fadiliya ismailiya a duniya a lokacin qamat hiya tilka allati qamat fi misr eh mafi girman daular da ta tsayu a duniya wace daula ce ta ismailiya ita ce dai wannan daula ta misra amma daula ce amma mutanen garin ba sa tare da daular kun fahimta sun kafa daular amma mutanen garin aqidan su daban aqidan daular daban kenan kamar yadda turawa suka yi mulkin mallaka ga Najeriya kenan ba su samu nasara wajen canza aqidan arewacin Najeriya ba da kuma kudanci bangaren yarbawa sun dan samu nasara kaɗan ga wasu ba samu nasara ga wasu ba ko eh wa qadat fil hukmi min sana ah, Zamanin wa Salaku, mai halin hijira. Wato kuma waƙarfin hukum sun kare a cikin hukunci, hukuncinsu ya kare daga shekara na ɗari Al-Muwafiq biyu tsammanin wa Sitina miladiya. Wanda ya daidai da 968 miladiya. Wajen shekara nawa kenan? Yanzu muna 2019, to 968 miladiya. Kaka wajen shekara nawa kenan. shekara wajen dubu da wani abu da rushewar wannan daula din wajiyar sana allati tufiya fi hal khalifa al-adil shine shekaran da khalifa al-adil daga cikin khalifofin ya rasu ah, ah, Anizak ai Anizak a wannan lokacin saqabat daulatun fatimiyya sai daula fatimiyya ta fadi ta hanyar Salahu al-Ayyubi rahimahullah eh insha Allah yau yau juma'a ana neman taimako kamar yadda aka saba neman taimakon tafsir insha Allah to daga ƴan uwa lokaci ya riga ya nisa a a taimaka fi sabilillah lokaci ya yi nisa sosai saboda wannan ruwa ruwa ya hana mu neman taimakon sosai yadda ya kamata to yanzu tun da lokaci ruwa ya riga ya ja insha Allah za mu dage sosai da neman taimako har a cimma ainihin burin da ake so a cimma saboda ka taimaka fi sabilillah kuma insha Allah sati mai zuwa wata ya kare za a yi wannan gidauniyar da aka saba yi na tafsirin ka Allah ta'ala shi taimake mu yau kamar yadda muka yi bayani muka ce akwai ainihin mutane da dama wanda suke da alhaki na karban wannan ainihin kudin tafsiri akwai bangaren su malam abubakar da malam bashir da kayan marmari wanda mun riga muku bayani cewa su ma suna karba a daga dubu goma har zuwa dubu ishirin duk suna karba sa'annan akwai masu karɓan daga dubu talatin zuwa sama har dubu ishirin su ma suna amsa dubu talatin zuwa sama su ne su malam rabi'u da malam awwal mai kiba su ma suna amsa misali sannan kuma da safe akwai malam abdulmumin shi ma yana amsa sa'annan akwai wannan neman taimakon da ake yi wanda ake zagawa su ma ga zanen sa albani da sauran su ma suna amsa saboda haka yan uwa su san mutanen da aka ambata idan ainihin neman taimako ya zo ga mutanen da zaka dumfara ka baiwa wannan taimako din ne hikiman da ya sanya muka ambata muka ce kowane bangare ga nan ga can ga can kowanne daga cikin su ana ba su taimako kuma za su baka a rubuce su nan wanda aka faɗa akwai wanda in ka ba da taimako za su baka receipt na ainihin taimakon da ka bayar saboda haka yan uwa a taimaka fi sabilillah يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويصبر أقدامكم وعليكم السلام Thank you.

وعليكم السلام ورحمة الله to taimakon da aka samu an samu dubu biyu da ɗari ɗaya da naira ashirin ko to Allah ya saka da alkhairi jazakumullahu khairan alama kuntum bi to sai tambayoyi dangane da karatu na jagororin eh eh eh sai eh, da yake haifar da haka malaman da ya karatu a wajen su shi ya karanci fikihunsu a wajen malamai da suke da fahimta irin na asha'ira sannan kuma shi wannan mazhaba na asha'iran wato akwai shubuha dangane da shi Mai shubha dangane da shi shi abul hasan al-ash'ari wanda shi ne asali ya fara yin wannan da'awa na asha'ira ya bar aqidar mutazilanci da ya bar aqidar mutazilanci wanda yana tare da ainihin sirikinsa al jubai shekara 40 yana tare da shi yana koyon wannan aƙidan. to bayan ya shekara 40 sai Allah ta'ala ya nuna ya nuna masa cewa wannan aqida fata ne ya zo yayi munazara da jubai ya bar ya bar wannan aqidan ya mai wasu tambayoyi ba ya kasa bashi amsa daga nan sai ya zo ya fito ya barranta da aqidan aqidan mutazilanci da asalin shi ba mutazile ne saboda shi wannan sirikin nasa shine jagora na mutazilanci na zamanin sa to da ya bar aqidan mutazilanci sai ya zo kan wata aqida ita aqidan ba mutazilanci bace sannan ko ba salafiya bane aqida ce bayyana ita kira asha'ira ya zo yana karantarwa yana karantarwa to a hankali a hankali kuma sai Allah ya ƙara nuna masa gaskiya sai ya zo ya rubuta littafin al'ibana an fi usulin diyanat a cikin wannan wannan ibana din sai ya fito da haƙiƙanin wato shaksiyansa ya yi bayanin aƙidan ahalus sunna sosai na salafiya ya rubuta littafin maƙalatul islamiyyin ya yi wasu littattafai wanda ya bayyana kuma ya yi raddi ga sauran aƙidu to wannan da yawa daga cikin malamai sun tsaya ne akan aqidan shi na ash'ariyanci matakin shi na bayan ya bar mutazilanci to kuma ba sa nuna alama ma akwai wancan wasu daga cikin su sukan ƙaryata ma cewa ya rubuta littafi mai suna ibana suna cewa ƙarya ne babu wani mazhaba na ibana kawai abul hasan al-ash'ari ya mutu ne kan wancan aqida tashi da ash'ariyanci an gane wannan ko shi yasa wani malami da ya zo ya ainihin ta'aliki ga ga ibana sai da ya kawo tarihin abul hassan sannan ya kawo hujjoji da dalilai da malaman da suka yi bayani cewa ya bar aqida mutazilanci sai ya koma aƙida baina baina daga nan kuma ya zo ya bar wannan aƙida sai ya mutu akan aqida ta ashabul hadis ya kawo dalili ya kawo dalili da hujjoji da malaman da suka faɗi wannan manganu wanda ba za su yi ƙarya ba sannan kuma ga littattafan da ya wallafa da isnadi aka tabbatar lallai littattafan nashi ne ba wai an jingina masa ba ne. to kaga wayannan shubuhan ke sanya wasu har yanzu su tabbata akan ibana a akan wancan mazhaba din an gane to kuma a kaddara cewa ma abul hasan ya bar wancan aqida amma bai bai dawo salafiya ba to mai ruwan mu ai ba shine annabi ba ba shine ma'auni wanda da shi ake gane gaskiya ko ƙarya ba to gaya dai mutum ne wanda ya yi ƙoƙari wajen neman gaskiya kuma Allah ya nuna masa in ya yi kuskure ba ma tare da shi akan kuskuren shi shi insha Allah na'am yi Jumba'i duk zai yi yiwuwa suna dai da alaka ne da shi eh suna da alaka da shi sosai yadda malaman tarihi suka nuna suna nuna sirki akwai taka tsakanin su da shi hmm. na'am Salahuddin Ayubi yana da ilimi daidai gwargwado amma ba wai za ce wani babban malami yana da ilimi amma kuma mayaki ne sosai mutum ne mayaki wanda ya yaki ya yaki yan bidiya kuma ya yaki yahudawa sosai an gane ya yaki yahudawa ya kwato ainihin baitul maqdis a wajen yahudawa su da yawa sa'annan kuma gashi ya yaki yan shi'a sosai ba karamin kokari yayi ba wannan bawan Allah wajen jihadi da kuma tabbatar da musulunci gwargwadon fahimtarsa eh na'am ya zai shiga jin daɗi inda ya faɗi gaskiya ai gaskiya gaskiya ne kawai kuma dole ne a faɗa saboda in ba a faɗa ba wani lokaci wani zai zo ya karanta wannan akidar sai ya ba akidar yanzu kamar shi wadan godiyo ba mu ce dan kadiriya bane kan ka zo ka ga adiranci kuma an ce shi wadan godiyo mutumin kirki ne mu mujaddidi ne sai ka zo ga ka ga adiranci a littafin shi kuma za ka zo ka ga dan kadiriya kenan tunda an ce mutumin kirki ne amma aka faɗi cewa ga shiga-shiga-shiga, dalili ga dalili amma ya yi kaza ya yi kaza kaga za ka bi shi akan basira yau amma in aka kulla wannan abu zai zama illa nan gaba eh, dole ne a faɗa ba an faɗa don a ci fuska ba ne shi yasa muka faɗi irin kokarin da yayi muka ce da a ce ya zo yayi mu'amala da wasu littattafai na salafiyun kila da ma wanda zai bayar ma zai kuma wanda ya bayar yanzu eh wa alaikum salam ya turo kudin amma bai faɗi sunan shi ba a to haka akwai matsala ne idan mutum ya turo ya kamata ya sa sunan shi don a san wane ne in za a bashi receipt sai a san sunan shi don abin nan akwai wanda ga ya turo sai ce shi don Allah ne ya yi shi baya san a san sunan shi a an fi son gara ka faɗi sunan ka don a san yanzu za a ba da receipt za ce wanda ya yi don Allah <laughs> wato shi receipt din don ya taimaka wajen al'amura ne ka faɗi sunanka kawai sai a sa insha Allah kenan to subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk